kai kai wallahi da da talakawa sannunku sannu sannu wayo ina wuta take ina take wayo ba na faɗa maka ita batun fa ba ka je ka nemi kuɗi ka gane su na wala to ina ruwa da kuɗin ka ni za ka wa iskanci a ni ba kunya ba gaskiya ta da faɗa ba wawan banza mai sufa mana ka larke gaskiya ka toban su kuma dan bakin ciki sai da ya mutu Allah sai ta fashi a to ga mu gani ai da can ba tare da iya wucewa ka ƙaryar banza ta kawai <laughs> amma Allah ya sa tsakanin da kai gayan ga yana maliki mai daɗi na sabuwar rajoyes ka to ka ta san <laughs> wato wakka hore hawan sabuwar rajoyes kenan wai ina ganin shi lika wata kwari hau cewa za ka yi walla in je da wai ko ya zo ka an kai ka karanta min shirme wallahi an ba wuce ba yana bugun ka sai an tona ruwan baka wuce ka wuri mana yakin Allah